da watan biyar shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara ta a biyar ga watan shida ne a biyar ga watan daya na a biyar ga watan daya shekara ta 2021 miladiyya za mu ɗora karashin da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda take cikin 'yan tukwane kaduna state nigeria mana roƙon allah subhanahu ala ya sanya mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda kuma za mu yi kuskure mana roƙonsa ya gafarta mana idan ba mance ba muna cikin karatun wannan littafi mai albarka wato littafin bulogul maram na babban malami al'imam al a ibn hajar al rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata mun tsaya ne karkashin ko karshen babul mashi alal kuffaini babul karshen wannan babi muka tsaya satin da ya wuce a yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga babu nawaqidul wudu'i babu nawaqidul wudu'i wato babin da ke mana bayanin ababe da suke lalata alwala ko suke warware alwala a kafin mu shiga hadisai da babban malami al al-hafiz ya kawo karkashin wannan littafi ko cikin wannan littafin karkashin wannan babin za mu yi wasu bayanai akan ababe da suke lalata alwala wanda wasu daga cikin malamai na fiƙo suka ishara zuwa gare su idan muka lura ibn hajar wato yana da hikima sosai kafin ya kawo wannan babi sai da ya mana bayanin siffofi na alwala gabaki ɗayansu wanda aka same su daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya mana bayanin hadisai waɗanda suka zo ingantattu kan haka da wanda aka ɗanyi eh, ce ka ce na ce a kansu sannan kuma ya mana bayanin farillai na alwala haka da sunnoni da mustahabbai sannan bayan ya gama sai bayani akan abin da ya shafi shafa akan kofi yayin da mutum ya sanya kofi idan yana alwala ya zo wajen kofi yi ya gamata ya aikata to kun gama bayani complete kamin a can abin da ya shafi alwala sai ya zo kuma abin da ke warware alwala ɗin wannan yana ɗaya daga cikin wato azzaka kaifin ƙwaƙwalwa da allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa a imamul hafiz ibn hajar allah ya ji kansa da rahamarsa malamai na fiƙihu sun yi ishara zuwa ga ababe guda uku waɗanda suke lalata alwala na farko akwai al'ahdas na biyu akwai al'asbab sai na uku ababe waɗanda suke su ba a hadas ba kuma ba asbab wato muna da abubuwa guda uku kenan idan aka ce al'ahdas jam'i ne na hadas a hadasi kuma a wajen malamai na fifihu shine dukkan wani abin da yake fita daga mafita biyu wato gaban mutum ko bayansa idan muka ɗau wannan za mu ga cewa kamar ire su fitsari da bayan gida sannan da tusa iska da mutum zai fidda sannan da jini na istihaba da mata suke eh, fiddawa jini na ciwo sannan da wani jini wanda malaman fito sai kiransa hajj wanda ko ruwa za a kira shi ruwa wanda yake fita yayin da mace take da ciki wato duk da haihuwarta duk da haihuwa wasu kuma suna cewa yana fita ma bayan haihuwa ɗin to waɗannan ababe ga baki ɗaya idan muka lura zamu ga suna fita ne daga mafita biyu wato in ma dai gaban mutum ko bayansa tun daga fitsari da iska da abin da ya shafi bayan gida da wannan ruwa da yake fitan mamata harshen cikinsu kafin haihuwa da baki ɗayansu ana kiransu hadati idan suka fita daga jikin mutum to sun lalata masa alwalansa ina fata an gane ko to misali yanzu a mutum ne ya je yin fitsari ko bayan gida sai ya ga dutse ya fita a cikin gabansa ko bayansa shin wannan zai lalata alwala dutse ko ƙasa ko yashi ko kuma ya ga tsutsa ya fita daga gabansa ko bayansa ko kuma ya ga wani abu ya fita daga gabansa ko bayansa kuma bayan misali eh, tsutsan ko dutse ko yashi ko jini misali ya ga jini to wannan yana lalata alwala da dama daga cikin malamai na fiƙo musamman malikiya suka ce waɗannan ababe ga baki ɗaya ba sa lalata alwala saboda su ba abin da aka sani ba ne a al'adance suna fita a waɗannan wurare to shine dole abin da zai lalata alwala ya kasance abu ne wanda aka sani a al'ada cewa yana fita a gaban mutum ko bayansa amma kaga tsutsa ko jini ko kuma dutse ya fita a gaban mutum ko bayansa to alwalansa tana ina fata an gane in dai ba a lokacin da ya je yin fitsari ba ne ko bayan gida ya fita to wannan lalacewa alwalan ba wai sanadiyan shi wannan dutsen ba ne ko wannan jinin ko wannan tsutsan a sanadiyan fitsarin ne shine zai lalata masa alwala ko bayan gida ina fata ana tare da ni haka wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi da yawaita yin fitsari ko kuma iska yana fita masa wannan ana kiransa salas wanda yake da salasul baul ko kuma iska kowane lokaci fita yake to wannan menene hukuncinsa kun ga shi ma ai bika yana fita a mafita biyu ne hadafi ne to wannan ciwo ne malamai abin da suka ce idan ya kasance fitan da yake ya wuce rabin lokutan sallah to wannan baya lalata masa alwala baya lalata masa alwala wani lokuta ne na sallah shine suka ce daga gushewar rana daga sama har lokacin fitowar rana wannan shine lokacin sallah amma daga fitowar rana zuwa daidaituwarta wannan lokacin ba a kiran shi lokacin sallah saboda babu wata sallah ta farilla da ake yin ta daidai wannan lokacin musamman haka daga bushewar rana daga sama zuwa fitowanta sai ka kirga awa nawa ne idan misali ya ba mu awa ashirin ne ko awa sha tara sha tara idan aka raba shi gida biyu nawa zai ba mu da rabi to a ce awa sha takwas idan muka ce awa sha takwas daga abin nan gushewar rana daga sama zuwa fitowarta awa sha takwas aka raba gida biyu tara-tara to sai kasance mutum tsarinsa idan ya fito baya tsayawa har gwargwadon awanni goma kunga yi an wuce rabi kenan ko kuma iska idan ya fara fitan masa tun daga misali eh, abin nan ɗan rana bushewar rana daga sama zai iya samun awa goma yana fidda iska ko fitsari kafin fitowar rana kuma ya wuce rage kenan na wannan lokacin to saboda haka wannan fitsarin da yake fita ba ya lalata masa alwalansa haka iskan nan da take fita ita ma ba ta ne ba ta lalata masa alwalansa wato idan aka zo in inda ya yi alwala aka kira sallah ko da wannan tsarin ya fita ko wannan iskan zai iya ci gaba da me zai iya ci gaba da sallarsa babu laifi akan haka wannan rangwame ne wanda shari'a ta yi ma mutum shi ya sa almashakka ta jirgin taysir al da kowa ya santa sai asbab a idan aka ce asbab su ne abinda ba wai daga jikin mutum suke fita ba suna samun mutum ne amma ta sanadiyar su ko faruwan waɗannan ababen za su iya yiwuwa. ya fidda hadasi su asali ba sa cika cikin daga jikin mutum suna samun sani amma idan suka same shi ta sanadiyar samuwar za ta iya yiwuwa ya fidda iska bai sani ba ko ya yi fitsari bai sani ba ko ya bayan gida bai sani ba waɗannan asibafin su ma suna lalata alwala su ne kaɗan daga cikin haka ko kaɗan daga cikinsu afwan akwai zawalul aqli yayin da hankali ya bushe ma mutum bushewa hankali zai iya zamana ta sanadiyar a hauka Allah da rasu mutum da hauka misali na awa goma ya yi alwala misali ƙarfe sha biyu ko kuma da sallah a zahar ana gama sallah sai hauka ta kama shi to hankalin shi bai dawo ba sai bayan sallar la'asar misali ko magariba kun ga aishi lokacin da haukar nan ta kama shi yana da yana da alwala to a wannan hali ba zai ce zai amfani da wannan alwalan nasa ya sallar la'asar ba ko magariba dole sai ya maimaita ne sai ya maimaita wani alwala dalili kuma hankalin nan da ya gushe ba mamaki ya fi da iska bai sani ba ko ya yi bayan gida ko ya yi fitsari ko kuma misali farfadiya ta kama mutum kun ga shi ma ta sanadiyan wannan zai iya fidda hadasi ba tare da ya sani ba zai iya fitsari ko bayan gida ko iska ko kuma ya sha abin maye ko bugun iska ya kama shi misali taɗin aljanu tunda yayin da aljanu suka shiga jikin mutum to hankalinsa yana ne so da dama hankalinsa yana gushewa to waɗannan halaye ga baki ɗaya dukkan su. hankalin mutum yana gushewa yayin da suka sami mutum wato tun daga hauka ko kuma farfadiya ko shan abin maye ko a tabin aljanu akwai na biyar shine bacci mai nauyi sawa'un wannan baccin gajeren bacci ne ko dogon bacci malaman fito abin da suke abin nan shine saqi ya kasance mai nauyi ko da baccin awa ɗaya ne ko da na awa goma duka ɗaya ne in dai mutum ya zama na mai nauyi wanda har hankalin mutum bai tare da shi za ka iya zuwa ka ciro masa kuɗi ko ka ciro masa waya daga aljihunsa ba tare da yami ba ya sani ba wannan shi ne kiyasin da malamai suke a kan bacci wanda yake mai nauyi to waɗannan ababe ga baki ɗaya hankalin mutum yana gushewa ba tare da ya sani ba kuma idan suka samu mutum dole sai ya maimaita alwalansa sai sababi na gaba shine lamsul baligh al mutawaddi eh, mimman yultaddu bihi aw mislihi adata balagaggen mutum idan ya taba balagagga yarinya wadda take mace ta balaga wadda kuma al'adance a ana jin daɗi da ita idan mutum ya taba zai ji daɗi to wannan kun ga sababi ne ba daga jikin mutum ya fita ba wannan shi ma ya lalata wa mutum ne alwalansa in dai ya taba da niyan jin daɗi malaman fikihu suna kasa zuwa gida hudu ne dalilin da ya sa muka ce yarinya balagaga wadda ake in aka taba ta za a ji daɗi wannan ya da mana da yar karamar yarinya ya shekara biyar shekara goma saboda wannan a hankalce in dai ba wasu jarabta da Allah ya jarabci mutum ba ba zai mata a kawowa da suna in ya taba ta zai ji mai ba zai ji daɗi to banda yar karamar yarinya haka banda tsohuwa tuku wadda ta tsufa sosai wanda da ka ganta ma in dai shi ma ba jarafta ba mutum wahala a ce zai taba irin wannan domin da niyan jin daɗi domin ya san ƙila wannan mamansa ne ko kakansa ne ko kuma misali wanda yake baya cikin rabi'a ta natural ɗabi'a haka wanda abin na kamar mahaukaciya wadda gaba ɗaya za ka gama jikin taƙila ba wasu kaya tattare da ita to waɗannan gabaki ɗayansu kun ga a al'adance ba a taɓa su da niyan jin daɗi to shi yasa wasu malaman ciko suka ce ko da mutum ya taɓa su musamman ƙaramar yarinya da niyan jin daɗi ko ya ji daɗin da bai lalata masa alwala ba ina fata ana tare da ni amma yarinya wadda ta balaga kun ga wannan kowa ya san ana taba ta ne duk wanda aka ga hannunsa ya taba ta to an san me ya sandiyan taba ta matukan ita ba wai muharramar sa bane matukan akwai aure tsakanin su to malamai suna kasa wannan sababin gida hudu na farko idan ya taba ta da niyan jin daɗi ya ji daɗin to alwalansa ya warware ya lalace ko kuma ya taɓa taɓa da niyan jin daɗi ba amma sai ya ji daɗin shi ma alwalansa ya ne ya warware na uku a ya taɓa ta da niyan jin daɗi sai bai ji daɗi ba to nan shi ma alwalansa ya ne ya lalace ya warware saboda innamal a'mal bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa waɗannan halaye guda uku ga baki ɗaya suna warware alwalan mutum suna lalata masa alwala hali na hudu wanda shine baya lalata alwala idan ya taɓa ta ba da niyan jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba to wannan alwalansa yana nan daram babu abin da ya same shi insha Allah ta'ala amma a wajen wasu malamai na sikihu wanda da dama suna rinjayar da shi shine taɓa mace sawa'un da niyan jin daɗi ko ba da niyan jin daɗi mutum ya ji daɗin bai ji daɗin ba baya lalata alwala har suke fasa a kafa hujja da Allah subhanahu wata'ala ke cewa tun cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu haka cikin suratul ma'ida wa in kuntum marda ko ala safarin ko in kuntum junuban وانفلتم جنوبا أو, أو على سفر طول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء سيسكتي اللمس آنان tafsirin sahabbai da suka yi aka rawaito ire-irensu ibn abbas da sauransu shine aljima wato jima'i saduwa aula mastumun nisa shi yasa a wata qira'a ta imam hamza da kisa'i aula mastumun nisa suka ce saboda haka jima'i ake nufi ba wai tabawa na fata da fata ba da wannan ne irin su Alimamin Shafi'i da sauran suka kafa hujja a kan cewa mujarradin taba mace ya lalata alwala kuma da dama daga cikin malamai ma ilimi sirrin jayar da wannan sawa'un mutum ya ji daɗi ko bai ji ba saƙanin abin da ya shahara a mazhabata a almalikiya. ina fata wadu wannan taba wanda ake miki fata da fata kuma koda da wannan kumba koda gashin ta mutum ya taba a masu wannan ra'ayin wato ra'ayi ta mazhabar malikiya a koyi haka daga cikin abu mai muhimmanci wanda yake lalata alwala shi ma shi a mazhabar ta malikiya idan mutum ya yi ma mata kis matan nan idan ya mata kis ta baki bakinsa da bakinta wannan abin da ya shahara a mazabar malikiya yana lalata alwala mutulak inda bakin shi ya yi ma bakinta kis to ya lalata masa alwala sawa'un wannan mutulak babu ma wannan halatul arba din nan ko da ba da niyyar jin daɗin ba kuma bai ji ba to ya ne alwalansu ta ne halala haka kuma ko da niyyar ne ko ba da mutsulat kawai an gane ko amma idan ya mata kis a sauran jikinta ba baki ba suke cewa hukuncinsa shi ne hukuncin al'arba ɗinta wannan muka yi bayani to wannan shi ma duka a ma malikiya ne kamar yadda muka yi bayani abinda da ya inganta ko da ya mata kis a baki in dai ba jima'i ba ne ta bai lalata mai alwala ba sai dai idan ya kasance lokacin da ya mata kis ko ya taba ta ya fi da mazi ko mani ko wadi wannan shi ne zai iya ja masa lalacewa alwala an gane ko daga cikin ababe da suke lalata alwala wanda yake shi ma asbab ne idan mutum a wajen wasu malamai idan mutum ya taba azzakarinsa gabansa fata da fata wasu ke cewa ko da a ce da shamaki musamman mazabar malikiya suna kawo wannan ko da a ce da shamaki matukan wannan shamakin ba mai kauri ba ne misali wani bangare na hannunsa zai iya taba fata to wannan shi ma ya ya lalata masu shi ma suna kawo san ne ko da da cik da komai ba in ya taba ne ya taba gabansa ina fata wazo amma mace idan ta taba gabanta baya lalata mata alwala kuma zance mafi inganci saɓanin wasu tafai na gida irin su ashimawi da sauransu suna cewa in alfahat idan ta sanya yatsanta a cikin gabanta to wannan ya lalata alwala tabbas akwai wannan kauna a mazhab amma abinda ya fi rinjaye a mazhabar malikiya ko da ta sanya yatsanta a cikin gabanta ko ta kama gaban ita mace ba ya lalata mata alwala wannan shine abin da ya fi rajihi musamman wajen fuqaha na malikiya ina fata ana tare da ni ko haka idan mutum ya taba bayansa ko ya taɓa unsayin me ake kira unsayin marena <laughs> to marena shi ma idan mutum ya taɓa wannan alwalansa ba ta lalace ba tana nan ina fatawa da to kun ga da unsayin wato marena da bayan mutum idan mutum ya taɓa haka mace idan ta taɓa gabanta ko da ta tura yatsa alwalanta bai lalace ba wadish ko an gane mu koma wajen taɓa mutum mutum ya taɓa gabansa nan akwai maganganu guda uku na malamai ma'abuta ilimi saboda hadisai guda biyu da aka samu hadisin farko na talq ibn ali hadisi na juna busra bintu safwan wanda a zahirinsu akwai kaman cin karo hadisin talq ibn ali wanda mutum biyar sun fi da shi wato ashabu sunanin arba tare da imam ahmad bin Hamdan haka shi ma hadithin busra bin safwan su ma ashabu sunanin arba abu da imam tirmidhi da da ibn maja da kuma al ahmad bin Hamdan shi ma ya fi da shi hadithin farko na tsarka ibn ali yake cewa ya rasulallah a wata riwaya wani mutum a wata riwaya ni yake tamba idan misali na taba gabana ko wani mutum ya taba gabansa alwalansa tana nan ko kauta lalace sai annabi yake cewa hal huwa illa bi bid'atun minka shi wannan gaban naka ai wata tsoka ne daga jikinka wata gaba ce kamar yadda hannu gaba ne in ka taba hannu babu wani abu ko kunne ko hanci ko makamancin haka haka shi ma gaban mutum annabi yake ce masa babu laifi a ta haka kuma babban malami malamin al-imam al-bukhari ali ibn abdullah al-madini da su ibn hibban sun inganta wannan hadisi hadisi na juna busra binti safwan take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakirahu falyatawadda duk wanda ya taba gabansa bai yi ne ya maimaita alwalansa shi ma wannan kamar yadda muka ce mutum biyar sun fi da shi shi kuma wannan ibn hibban shi ma ya inganta shi haka al-imam al-bukhari bal al-imam al-bukhari ya rinja da wannan hadisin busra bint safwan yace a wannan masalan wannan yace inganta wannan hadisi tayyib sai malamai suka ce to a hada hadisan guda biyu inda al-tarjih aula الجمع أولى من من من الجمع أولى من إهمال an gane ko yayin da aka samu dalilai aljam'u aula min al-tarjih a hada dalilan gabaki ɗaya a duba a gaza, a iya yin amfani da su da hadisan gabaki ɗaya ko kan shi ya fi dacewa fiye a da ai tarjihin wani dalili ko a kyala wani dalili ina fata ana tare da ni to da aka haɗa hadisan da baki ɗaya sai malamai suka fidda maganganu uku na farko suka ce idan mutum ya taɓa gabansa domin ya ji daɗi kuma ya fidda wani abu to a nan dole zai sake alwala za mu yi amfani da hadisin busra bintu safwan idan kuma ya taɓa ba da niyan jin daɗi kuma bai fidda komai ba to za mu yi amfani da me da hadisin hark ibn ali wasu malamai suke cewa kai mutlak ma taɓa gaban mutum ya lalata musu alwala zance na uku kuma suka ce duwanda ya taɓa gabansa kawai abin da ya fi dacewa shi ne maimaita alwala saboda ƙa'ida al'ihtiyatiyya a ire-iren waɗannan masa'il ɗin kun ga muna da zantuttuka guda nawa kenan uku kenan wanda suke ganin yana lalata alwala mutlak abin da ya fi dacewa ya maimaita na biyu waɗanda suke ganin cewa baya lalata alwala ko ta ya taɓa in ji ba wai ya fi da wani abu abu na uku shine wanda suka haɗa hadisan guda biyu suka yi aiki da shi to saboda haka da dama daga cikin malaman mu suna rinjayar da suna fifita in dai mutum ya taɓa gabansa kawai abin da zai fi dacewa gara ya ta alwalan saboda ya fita daga dukkan mai sakani na malamai kuma da'iman idan aka samu irin khilafatul ulama irin wannan a mas'ala mutum ya dau wajihi wanda idan ya yi shi ya fita daga sabani na malamai ko kokwantan wani abu tsaye yanzu mun yi ahdath mun yi asbab sai abu na uku shine waɗanda suka su ba asbab kuma ba ahdath ba malamai suna kawo guda biyu wasu daga cikin malamai na fikihu na farko akwai ridda sai na biyu akwai a shakka ridda da shakka waɗannan dukansu ba sa cikin asbab zancen fi inganci kuma ba sa cikin ahda yayin da mutum ya bar addinin musulunci ko da lokacin da zai bar addinin musulunci yana da alwala inda ya ridda ya bar addinin musulunci misali ya ridda da safe lokacin ya yi alwala sai ya dawo musulunci lokacin sallah a azhar to dole sai ya yi sai yi alwala to wanka fa wanka fa zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba na tambayan ku nake <laughs> eh, to a nan wasu malamai suna ganin zai yi wanka wasu suna ganin ba zai yi wanka matuƙan tsawon wannan lokacin riddan da ya yi da kai da cewa ya yi ya fidda najasa ba ko ya taba abin da yake wajabta me yake wajabta yin wanka din sai abu na biyu shine shakka idan mutum a yayi shakka shin yana da alwala ko bai da alwala a wajen jamhurin malamai shine al-yaqin la yazalu bi shakk ina fata wannan da kowa ya santa to amma wajen malikiya su suna karkasa shakka har wajen hudu suna cewa idan mutum misali a yana da hadasi sai ya shiga sallah yana sallah sai ya tuna fi cewa shin ya yi alwala ko bai alwala ba a wannan hali dole sai ya ta alwalansa idan kuma yana da yaƙini hali na biyu yana da yaƙini ya yi alwala sai shi ma da ya shiga sallah sai shakka ya kama shi shin kafin ya shiga sallar nan alwalan nan tana nan ko ba ta nan shi ma sai ya maimaita alwala suka ce musamman sai dai idan ya kasance wanda Allah ya jarace shi da ta yin shakka sai hali na uku shine idan ya shiga alwala yana cikin alwala sai ya tuna cewa can kafin ya shiga sallar nan ya yi hadafi amma bayan da yawan nan hadasin. ya yi alwala ko bai yi alwala ba kafin ya shiga sallah wannan shi ma sai ya maimaita alwalarsa hali ɗaya ne wanda suke ganin ba sai ya je ya yi alwala ba shine idan ya kasance yana cikin sallah yana da yafinin ya yi alwalansa to yana cikin sallah sai shaidan ya zo ya raya masa cewa shin ya fidda iska ko bai fidda iska ba ko ya fidda mani ko mazi ko wani ko bai fidda ba to a wannan hali shine suke cewa ba dole sai yayi ne ba sai ya yanki sallah ya ji ya sace alwala amma dai ce mafi inganci abin da malamai suke rinjayarwa matukan mutum yana da ya yaƙini ya yi wannan alwala ɗin to duk shakkan da zai zo masa in dai ba ya ji iskan na haƙiƙa ya tashi ta ba ko kuma ya ji bayan gida ko mani ko mazi ko waje ya fita ya ji yaƙinin haka to ba zai maimaita alwala ba kamar yadda hadisi ya zo cikin ah, sahihai ne وأن الرجل الذي يخيل أنه يجر الشيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في هذا الصوت الكتاب يسكن من فوق ما يجوائي لا لا تونى الولاء إذا متى الولاء ستلالا شيء واتو يعين لم تنكي حدث جيد الولاء أقول أبا بيوان دبايا هلسة حيكة نفركو نفرقو بايا هلسة متنجي سنة ya san fa bai da alwala da gangan ya zo ya yi ya zo ya yi sallah ya san bai da alwala yana da hadasi wannan haramun ne shi yasa malamin ahlar yake cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir ya kafarta ina fata wadih to haka baya harasta ya yi mai ya taba alqur'ani har wasu malamai suke cewa ko da ma wani bangare na alqur'ani ko da a ce akwai shamuki baya halasta ya yi ya taba wasu ka ce ko da da sanda ma ya tokar alkur'ani shi ma duka baya halasta. haka idan misali alkur'ani yana cikin jaka wasu malaman su suke cewa idan zai ɗauko jakan nan da niyyar alkur'ani ne shi ma bai halasta, sai dai in zai ɗauko jakan nan saboda kayan da ke ciki to babu laifi a ta haka ina fata ana tare da ni duk da dama daga cikin malamai suna ganin alkur'ani nan babban hadasi ne kamar janaba shi ne ba a son mutum ya taba amma karamin hadasi mutum zai iya taba shi ina fata wadu waccan ayan da Allah yake cewa la masu ilan ko Harun, tana magana ne a kan me lauhul mahfuz ah, amma idan ya kasance mutum ɗalibi ne na ilimi ko ɗaliba wato wanda ke ƙoƙarin koyon karatu wasu malamai ka ce an masa rangwame ko bai da tsarki zai iya taɓa shi haka mace ita ma wadda suke cikin jini na al'ada ko jini na biyu in dai ɗaliba ce za su iya ɗaukar alƙur'ani ta karanta a hali na jini na ne na biyu ko na al'ada ana tare da ni sosai da sosai fayi amma mai janaba suka ce tun da shi yana da dama ai da zai iya zuwa ya yi ne ya cire wannan janaba shi baya halatta ya taɓa alƙur'ani sai ya yi ya yi wanka amma kamar mace mai jinin biki ko jinin al'ada ai ba daga gare ta bane wannan daga Allah subhanahu wataala ne kuma kila idan ta bar wannan qur'anin da ta zo tana muraja ba haddanta zai iya sukurkucewa ko ta iya mancewa to wannan shi yasa aka mata a rangwame akan haka waɗannan su ne bayanai masu muhimmanci wanda ya shimfiɗa da ya gamata mu yi kafin mu fara bagi tsayi za mu karanta ko da hadisi ɗaya ko hadisi biyu haka yanayin dai lokaci ko da hadisi ɗaya ina ga za mu iya karantawa ko tunda lokaci na kamar ya ɗan tafi الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى كتوى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda wani anas ɗan malik yana ɗaya daga cikin jigajigan sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rubuce shi tsawon shekaru da dama fiye da goma kamar yadda muka yi bayani kuma ya ce bai taɓa jin manzo allah sallallahu alaihi ya mai tsawa ba ko ya ce yi kaza kabar kaza wanda yake nuna kyawun mu'amala annabi da kuma tawadu'un sa kaskantar da kai a ce kai yanzu ka zauna da mutum shekara goma sha baka taba mai tsawa ba kuma yana karkashin ka kamar mai ma hidima kaga wannan in ba annabi ba da wahala a samu irin wannan yake cewa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabon manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sun kasance ala ahdihi a lokacin sa shine ala ahdihi a lokacin sa yantaziruna al-isha suna jiran sallan yin suna jiran lokaci na yin sallar isha wato suna shigowa masallaci su jira har annabi ya fito domin ya musu ne da ba su sallah za su zo su daɗe suna jiransa hatta takfika ru'usuhum suna jiran annabi bai samu zuwa ba har bacci ya kama su tunda kun san da rana suna zuwa neman abinci to yayin da za su dawo da yamma sun gaji za su zo su shiga masallaci suna jiran zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata sa'a sai annabi ya latin zuwa hatta taqsita ru'usuhum har kawunan su sai sun sunkuya haka wannan azzaqn ko azzaqin wannan inda gemu yake fitowa saboda jangidi da bacci in suna yi zaka ga har yana taba kirjin su nan shine wannan haka shine taqsita ru'usuhum kansu yana karkata har gemunsu ko inda gemun yake fitowa ga wanda bai da gemu haɓa yana taɓa me yana taɓa kirji <laughs> ina fata an gane saboda tsananin jangadi da tsananin a da tsananin bacci to tsaye a sun mai sallona sannan sai su je su yi salla wala ya tawadda'una kuma ba sa maimaita alwala akhrajahu al-imam abu dawud al-imam abu dawud ya fidda wannan hadisin wa sahahu daraqutni haka imamu daraqutni ya inganta wannan hadisin wa asluhu ma fi muslim asalin wannan riwaya ta zo a sahihu muslim riwayar sahihu muslim ga ta kamar haka al-imam muslim yake cewa a cikin sahih nasa babu dalil ala anna nawmal jalis la yanqudu al-wudu wato al-imam muslim yana cikin masu wannan ra'ayi cewa idan mutum yayi bacci a zaune baya lalata alwala haka yayi wannan babu sai kawo hadisin anas din yake cewa wata qimatu sala wata ranne an an da sallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi yunaji rajulan yana tattaunawa da wani mutum lam yazal yunajihi da bushe ba yana tattaunawa da wannan mutumin su kuma sahabbai suna cikin masallaci suna ta suna ta jami'i hatta nama ashabuhu har sai da sahabban annabi suka yi suka yi bacci kuma ja'a sannan sai annabi ya zo fa salla bihim sai ya ya ba kun ji asalin hadisin wato abin da ya hana annabi shigowa da wuri wani mutum ne ya tsare shi ya tsare shi yaje yana tattaunawa da shi a lokacin su kuma sahabbai gajiya ta kama suna ta ne suna ta gengedi a wata riwaya ma kasa da yake cewa naji Anas yana cewa a yanamuna thumma yusalluna wala tawadda'una duka al-Imam ya fi da waɗannan riwayoyi guda biyu ana tare da ni ko shi yasa cewa asluhu fi muslim wato asalin wannan hadisin yana cikin sahihu muslim amma wannan lafazin da wannan riwaya ta al abu dawud haka al dara daraqutni da al-imamu al-baihaqi sun fidda wannan hadisin sai suka zo da ƙarin suna yin bacci har sai an tada su ma a ce ku tashi ku tashi lokacin sallah yayi sannan kuma sai su je su yi sallah ba tare da sun yi mai ba sun maimaita alwala wannan riwaya ta al-imam da al-imam al haka al bazar al-bazzar da al-khallal da su ibn hazm mai littafin muhalla sun fidda wani wannan hadisin da ƙarin riwaya na yad'una junubahum kai wata sa'a ma gengedin suna yin su har gefen su ma ya kwanta akan ƙasa amma kuma idan aka zo aka tada su ku tashi ku je ku yi sallah ba sa maimaita ne ba sa maimaita alwalansu amma ibn daqiq al-aid da littafin ahkam sharhin umdat al-ahkam babban malami yake cewa amma wannan gabaki ɗaya za mu ɗauke shi da ƙaramin bacci ba wai bacci mai nauyi ba ne wanda har hantarinsu ya gushe a ƙananan bacci ne duka haka a wata riwaya ta zo suna yin bacci sahabbai har sai an ji mishari mishari yana fita daga ne daga gare su sannan kuma su tashi su je su yi sallah ba tare da sun yi mai ba sun maimaita alwala to kun ga waɗannan riwayoyi ga baki ɗaya an samu sahabbai suna yin gyangyaɗi ba sai su je su yi sallah ba tare da maimaita alwala ba haka an same su suna yin gyangyaɗi har sai sun jikinsu yana faɗuwa su je su yi sallah ba tare da maimaita alwala ba haka an samu riwaya wanda suna yin bacci da gyangyaɗi wanda har nishari na fita shi ma su je su yi sallah ba tare da mai ba maimaita alwala haka riwaya ta hudu da aka samu cewa har sai an zo an tara su an ce ku tashi ku tashi lokacin sallah yayi wannan gabaki ɗaya malamai suka ce wannan yana nuna saukin wannan addini amma ibnu da taqil ilmi ya ce duk da waɗannan riwayoyi idan muka hada su za mu halat din da baki ɗaya akan cewa bacci ne wanda yake ƙaramin bacci mai nauyi eh, ba mai nauyi ba ƙarami wanda bai da nauyi ina fata wazo shi yasa malamai suka tattauna akan bacci wanda yake miƙidarin bacci mai nauyi wanda zai iya lalata alwala wajen maganganu guda takwas ire-iren su almamu sana'ani sun kawo wannan maganganu takwas a cikin subur salam da sauransu wanda karatun da muke a wancan masallacin mun yi bayanin halolin nan guda takwas a yanzu ba dole sai mun maimaita su ba kawai dai abin da ya fi shahara a maganganun guda a maganganun malamai wanda ya fi shahara shine za mu iya cewa guda hudu ne daga ciki magana al'imamu shafi'i wanda shi ya yi kallo zuwa da siffan bacci yake cewa idan ya kasance mutum ya yi bacci a zaune an gane ko idan a zaune ya yi bacci to ba dole sai ya yi mai ba sai ya maimaita alwalarsa ba amma matukan ya shingida to dole sai ya maimaita alwala wannan shi ne ra'ayin al'imamu shafi al'imamu malik bin anas shi kuma ya ce in dai baccin nan bai nauyi ne sa'un dogo ne ko gajere to dole sai ya sai ya maimaita alwalansa wannan shi ne ra'ayin al'amamu ah, malik bin anas kamar yadda muke bayani al'imamu abu hanifa shi kuma yake cewa idan ya kasance ya yi bacci a dukkan wani hali na sallah halayen sallah misali a tsaye ko a zaune tun tana zama a sallah aiko ko a tsaye ana tsayawa ko kuma a hali na sujada waɗannan halaye ko a hali na ruku'u duk idan ya bacci a waɗannan halayen ko gingadi ya kama shi ba dole sai ya maimaita alwala ba amma saɓanin wannan halayen dole sai ya maimaita alwala al'imam ahmad bin hanbal yake cewa idan ya kasance ya yi bacci a zaune ko a tsaye to ba zai lalata masa alwala ba in dai a zaune ne ko a tsaye amma idan ya kwanta to dole sai ya yi sai ya a maimaita alwalansa wannan shine ra'ayin al-imamu Ahmad bin Hanbal wannan sune abin da suka fi shahara a cikin maganganun nan guda takwas amma a ciki gaskiya mun fi rinjayar da ra'ayin al Malik bin Anas cewa yasi kawai na bacci wanda zai lalata mutum alwala shine mai nauyi shi kuma mai nauyi ana kiyasin sa za ka iya zuwa ka sanya hannunka a cikin aljihunsa ka ciro abin da ke cikin aljihun ba tare da ya mai ba ba tare da ya sani ba wannan ku sani ga baki ɗaya wannan ya ɗanta ne ga mu banda annabawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata wadu ah, ina ga za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙa Allah subhanahu wataala ya sanya ma abin da muka faɗa albarka wanda kuma muka yi kusure ya gafarta mana insha Allah bayan kiran sallah za mu buɗe kofa na tambayoyi za mu ɗora ko za mu tashi sati mai zuwa daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha